الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau juma'a muna da azumi hijira tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas a wata kuma na miladiya na turawa yana nuna yau tara ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai kawon mu ci gaba da karatu akwai ɗan bayanai kaɗan misali kaman kan aikin alheri da wasu suke cikin ramada musamman ma mata gaskiya mata sun fi maza ƙoƙari wajen taimakon gajiyayyu da taimaka ma addini gwargwadon yadda muke gani eh, akwai wata mata ta kawo ƙura'anai guda bakwai sababbi cewan da niyan Allah kai ladan zuwa ga mahaifinta da ya rasu da kuma baban mijinta da ya rasu Allah ya ji kansu Allah ya saka mata sana akwai da kuma dubu biyu na marayu da ita ta bar duwa na mai abin nan din ko sanan kuma da akwai wata mata da ta kawo yadin shadda eh, irin mai yadi biyar biyar din nan guda biyar eh, ita ma Allah ya saka mata da alheri akwai da ta kawo dan kunna ma ina jin matan eh, barista wane ne lange-lange ne suke ce masa gelan ko yawa ta kawo dan kunna set ta kawo dan kunna wajen set guda goma sha uku cin abewa yara marayu Allah ya saka mata da da alheri saboda kana kaga yawanci duk mata su suke wannan hoɓasa na taimako ban sanya aka yi maza su ne ko masu fita neman kuɗi masu kasuwanci ba amma ba su da ƙarfin gwiwa Allah ya sauwaka. Eh. hajiya eh wadda ta bada qur'ani eh, kwanakin kenan guda hudu eh, to Allah ya saka mata wannan dubu goma ma ta ce a bayar shi ma a sai kayan to yawa to abin nan ka babu abin nan ya aje sannan akwai wata mata ma ga kudin ta dubu goma ita ma mace ce eh ga suna a cikin takarda ta kawo wato maman Muhammad ita ma ta bada sunan cewa da Allah Eh, a taya ta addu'a eh, cewa wannan kudi da tabar Allah ya ji kan ma'aifinta wato lallai kai ladan wajen ma'aifinta sunanta maman su Muhammad Allah ya saka mata da alheri ita ma jiyar da a kai wajen mahaifinta amin amin ba sa girin hunga gashi ba sa girin hunga gashi wannan ko ma'aifi ne guda biyu ko ƙura'ane ko ba ga dun mata ne a a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake neman taimako ai tura bilal yayi da mayafinsa suka dinga kawo gwalagwalai aka cika saboda mata suna da tausayi suna sanin ya kamata gaskiya magana Allah ya saka musu alheri kuma malamai ne abin da bayan eh. hajiyar ta kawo eh, eh. sai wanda ga cikin yan garu security eh garu security yake cewa wallahi ko ran idi ne aka zaga neman taimako wajen mata ya fi wallahi in mata goma ne sai ka samu bakwai sun ba da bisa billahi yace amma wallahi maza ba su bayarwa da kuma muka tattauna da shi bayan sallar juma'a mun ji maza wannan kalubale ne gare ku gaskiya ne Allah sauka na'am eh na ga kamar NTA sun yi kuka ba cewa kyamarar mu ba ta yin kiliya suna kokan haka sai dai ne nemi ko haya ko abu nan gaskiya ba ta kiliya kamar na je ba ba sauti ban sanya aka yi haka ba na je ba sauti audio din baya abin nan ya riga ƙara ko to ya kamata a gyara ko kuma mu sai to ke mara yanzu ta kai dubu dari uku wannan to ta wuce dari uku ma ko to dole da mu tafi da zamani ai mu samu mu Eh, jiya mun yi wani alkawari amma kuma sai muka yi shi da yamma ya eh, muka bi shi da yamma ya dai kanmu bi shi a gurguje tunda mun riga mun tattauna wanda yake so ne ya ji saurari kasa ɗin yamman kawai ba shi kenan ba a eh, wahai dai mu dan dora kaɗan kawai a kai wancan kuma shi a gurguje cin algayatu la tubarrirul wasila da kuma alwasail laha akamul gaya mun yi bayanin me gaya me wasila duk mun yi shi ka nemi kasa din yamma amma da take cewa nan kaida abin take nufi algaya ta ta barar da wasila cewa in kai nufin yin wani abu mai kyau wato kana son ka cimma wani abu shine goal ɗinka shine kake son ka kaima to wani abin da kake so ka cimma ba zai halatta maka wata mummunan hanya da kabi bi ka je ka cimma wannan abun ba ko mun kyawun manufan abin da kake so ka cimma muka ba da misali misali halin da ake ciki ɗan nan ko na yunwa ko na karanci ka ɗauki makami ka je ka tare ka yi fashi don ka zo ka raba wa talakawa kuɗin to ka ga raba wa talakawa kuɗi abu ne mai kyau amma kuma hanyar da ka bi ka samo kuɗin bai halatta ba ka ga algayatu la tubararar wasila aikin hajji rukuni ne cikin rukunan musulunci ka je ka saci kuɗin gwamnati ka je ka yi aikin hajji a ciki eh aikin hajji abu ne mai kyau rukuni ne wajibi ne to amma hanyar da ka bi ka samu kuɗin haramun ne to wannan aikin hajjin ba zai halatta maka wannan hanyar da ka bi ba mummunan hanya din an gane wannan akwai misalai rututu suna na akan irin waɗannan abubuwa sai a gurguje sai kuma alwasail da hukum laha akamul gaya cewan wasail jam'u wasila algaya ta jam'u gaya a takaice cewan ah, wani abin da ake so a kafa shi ko a tabbatar da shi to hanyar da za a biya je can din zai iya daukan hukuncin wannan kenan mala ya timul wajibu illa bihi fa huwa wajib waɗannan ka'idodin daidai suke tafiya ba zai kai alola ba sai da ruwa amma kuma da ka zo farillan alola ba an mata maka ruwa ba Qur'ani ma da yake cewa ya lazina amanu idza qumtum ila salati sai ce fagsulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al kabayni kaga Qur'ani da yazo magana alula kawai sai ce in kun tashi za ku yi alula ku wanke fiskokinku ku wanke hannayenku ku shafi kawunanku ku wanke kafofinku yayi maganar ruwa Tama da me za ka wanke ba ambace shi ba saboda kai ka san ba zai yi ka alola ba sai da ruwa haka kenan tunda alola wajibi ne neman ruwa kenan ya zo ne wajibi ko an gaya ko ba ko ba gaya maka ba kaga kenan hukuncin alola shine hukuncin kenan ruwa kaga kenan alwasail laha akamul gaya an fahimci wannan matsala ko ba ko ba fahimta bane makka ba za ka je ba sai da sai da abun hawa sai da guzuri to ko ambaci guzuri ko ba ambata ba ko ambaci abun hawa ko ba bata ba ka san wajibi ne tunda ba dai haka kai ka tashi firar ka je ka ba an gane to wannan shine ma'anan alwasail laha ahkamul gaya sai a gurguje muka muka ce wasailud da'awa wasailud da'awa amrun yatajaddad min zamani ila zamanin wa min halin ila hal lamarin abubuwan da ake da'awa da su suna canjawa kamar teaching methods ne da muka ko kuma teaching aids wanda yana canjawa daga lokaci zuwa lokaci ya dangana da me me kake so ka karantar kuma a ina da ka karantar kuma da me da ka karantar abin da karantar da physics da shi ba shi da ka karantar da menene agric da shi ba saboda kowane akwai equipment ɗinsa akwai instrument ɗinsa da aka yi amfani to haka nan da'awa da'awa daga lokaci zuwa lokaci tana canjawa akwai wani akwai da'a wanda yake a zamanin manzo Allah yanzu mu ba mu aiki da shi akwai da kuma a yanzu a zamanin manzo Allah ba aiki da shi sa ma shari'a bata kayyade ba muka ce zamanin manzo Allah wasa'ilin da'awa guda hudu ne na farko ka je da kanka ka yi kira na biyu ka tura wani ɗalibinka ko almajirin kamar da malala ke tura sabansa su je su yi da'awa kaga an samu biyu na uku rubuta wasiƙa leta kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wa shugabannin Larabawa da shugabannin ma da ba na Larabawa ba kamar irin su Kisra su Kaisar duk ya rubuta musu wasiƙa yana kira zuwa ga musulunci kaga waɗannan hanyoyi nawa kenan uku ko ba haka ba to na hudu shine ba da zakka kuɗin zakka makashirai ko kuɗin ganima makashirai wanda mu yanzu ba ma bayarwa tun zamanin Umar ma Umar lokacin da musulunci ya karfi ya ce mu yanzu ba za mu biya wani kafiri zakka dan ya musulunta ba in dai musulunta kawai musulunta yanzu mun ce ya karfi ba mun kwadaitar da mutum mun ba shi zakka ba ya daina ba su zakka balle yanzu mu mai ba ma biyo kafirai zakka dan su musulunta ko muna ba bayarwa amma kaga ba su din ai wasa'il ne na da'awa dan yi a jawo hankalin su to kaga mu yanzu nan wasa'ilin da'awa suna nan da yawa ga abin da yake gabana na internet yanzu ana watsawa duniya live wanda yake Malaysia yana gani wanda yake Ingila yake America yana gani live yanzu da ake haka nan suna kallon kaga da babu wannan video wannan da ake abin da babu shi audio da babu shi jarida da babu ita magazin da babu ita ga ababen da awana sun fito wanda isar da sako da su ta irin wannan yazo wani yazo ce bid'a ne sai mu ce masa jahili ne bai san wasailul da'awa ba abu ne wanda bai da kaidi kuma yana sabanta daga lokaci zuwa lokaci yanzu kamar wannan kyamara din nan me amfanin ta ne kam isar da sako in ba nan isar da sako ba da mu bari a saka mana ita ba me amfanin ta ta ma hoto kuma wani sako ke sarwa dan ka zo ka manna hotonka a jikin nan bango ko a motarka ko a gidanka wani sako kake isra ko ka sa a facebook wani sako kake isra ba wani sako da kake isra illa ka kashe kuɗin ka a banza kuma ka aikata haramun ka aikata haramun ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so wasail da'awa suna nan yanzu zuwa gaba wanda su zo gaba bayan mu mun mutu za samu wasail din mu ba mu da mu ba mu ma san su ba kamar da mu muka samu waɗannan iyayen mu can babu su ma san da su ba kowa gane bane kai yanzu waya ma waya ta hannu ita ma tana cikin masailin da'awa in ka za ka yi da'awa da waya ko ba za ka yi ba za ka yi Salahun ne zu ne. makami ne mai baki biyu ko ka amfani da shi ta sharri ko ka amfani da shi ta alheri haka waya take in gana ma za ka yi da'awa da ita za ka isar da sako da ita in gana ma kuma ka za ka aikin sabo da ita Allah ya sauka sai alhukuma ya duru ma al'illa wujudan wa adaman cewan kowane hukunci ana lura da illan da yasa aka hukunta ne idan illan tana nan hukuncin yana nan idan illan ta kau hukunci ya kau yanzu haramta giya farkon musulunci me illan haramtawa intoxication sa me maye kawar da hankali to yanzu duk wani abin da ya taso yana kawar da hankali yana sa maye heroin ne koken ne eh, wiwi ne kwayayyaki ne shalishan ne duk wani abin da yake sa mutum hankalinsa ya tafi ya zama haramun ya zama giya tunda illa din dai tana nan illa me bugarwa yanzu kamar hoto ne menene illan hana shi sama ma Allah kishiya da kuma kwaikwayon halittan Allah duk wanda ya hoto ko da hannu ya zana ko sassakawa yayi ko da kyamara ya ɗauka, halittan Allah ya ɗauka, halittan Allah ya koya shine illa din yudahiuna kharqalla suna kwaikwayon halittar Allah to duk wanda ya hoto yanzu ko da me kai da kyamara ne da rubutu ne kai drawing da mai kai zanawa kai ya zama haramun saboda ka kwaikwayi halittar Allah ko da kiyashi ne kuma ko da fara ne ko da kifi ne inda yana da rai amma don gine-gine bishiyoyi eh, motoci wannan ba haramun ba ne an ka dake hoton bishiya ko da ba sa ciki to tunda illa din shine kwaikwayon halittar Allah daga na tashin kiyama yana nan daga na tashin kiyama yana nan al hukumu yaduru ma al-illa wujudan wa adaman in an samu illa din tana nan to hukuncin yana nan an gane wannan yawa illa me yasa yanzu caca me illanta da ka haramta caca ne tana haddasa gaba kwanan na ake gaya wani a kasashen turawa din an ci shi a caca an tatuke shi ya je da bindiga duk ya harbe wanda suke wurin ya kona gurin ma gaba ɗaya shi ma ya kashe kansa wannan ya zama kenan yuridu shirin an yi yuqiya bainakum adawata wal bagada gaba tara gaba da kiyayya aka hana to sai wani ya ce a ah, ai yanzu cacin da ake yanzu ba irin na zamanin manzon Allah bane yanzu kawai bai wucin ana kwallo ne wannan ce ah, wannan tim ne zai ci wannan ce wannan tim ne zai ci su saka abu in kuma wanda wanda tim din da ya faɗa shi ya ci kenan a bashi ko da me akai ko da me in dai caca ne illan tana nan hannan tashin kiyama tana sa gaba tana sa kiyayya an fahimci wannan ko ba fahimta ba haka nan duk wani abin da aka hukunta in dai akwai illa illan tana to abinda malamai suke sabani shin haka ne alhikmatu taduru ma al-illa wujudan wa adama ita ma haka ne wai idan an gano ga wani hukunci da aka zamanin manzo Allah saboda wata hikima sai aka ga wannan hikiman ta kau to hukuncin ma ya kau misali yanzu dauki dawafi kai ramlu sassarfa a uku na farko musamman dawaful kudume lokacin da ka fara zuwa kaba manzala da ya fara zuwa kabar shi da sabansa sun yi sassarfa a lokacin sun yi ne saboda su mai da raddi wa mushrikan Makka suna cewa kaga sun tafi Madina wa Madina ta ci su sun rame sun zo lakas ba su da ƙarfi da wafin ma ba su ayi da da ƙarfi sai manzala ce sabansa menene ku yi sassarfa ku nuna cewa kuna da ƙarfi a jikinku to yanzu a ce to shikenan tun da yanzu ma makkan babu mushrikan babu kuma yunwa shi kenan yanzu mu aka je dawafi a uku na farko ba za a yi tunda hikiman da ta sa ya kaɗan yanzu babu ita shi kenan ce yanzu ka je ba za ka yi ba na misali yanzu dubi a zamanin mazala lokacin sallar idi lokacin musulmai ba su da yawa madina wanda suka fi yawa yahudawa ne da sauran kashirai da munafukai sai Allah ya ce in da ji masallacin idi in aka bi ta nan a dawo tocir anguwan don su ga yawan musulmai in an bi ta jahun sai a biyo ta federal locus ko gane bane in an bi ko ta railway sai a biyo ta fadan bai ko gane bane hikima a wancan lokacin shine don a nuna wa kafirai yawan musulmi ba sun fara yawa sun yi yawa ta za ka ce ta yanzu Madina ma duk musulunci ne ba maganan wannan hikima yanzu babu ita kenan yanzu in da mu je sallar Idi a nan mu nan garin Bauchi tunda garin musulmai ne kenan ta inda muka tafi ta nan da mu dawo ba ruwan mu da canja hanya sai malamai suka kasu kashi biyu wasu suka ce eh haka ne suka ce ba haka bane to amma mun mun fi kasancewa tare da wanda suka ce haka ne a wannan ba za a zanto alhukumai duru ma alhikima ba in dai manzo Allah ya abu kawai ayi dan zai iya yin wani abu ba gane hikiman ba ko gane bane Allah zai iya hukunta wani abu ba gano hikiman ba to mu gano hikiman ba ba kuma mu ba ba matu ubidina bitatabbul hikam ba abautar da mu da bin hikima ba in Allah ce mu yi abu ko manzo Allah ce mu yi abu ko mun san hikiman ko mun san hikiman ba sami ina wa ta'ana mun ji mun bi kawai ba sai mun gano hikiman ba yanzu sallah da aka ce mu sallah me hikiman sallah da muka gano zaka iya faɗa hikiman sallah ka ce a exercise ne a me me ba ba to sai mu kiyin sallah mun gano hikiman ko haji mu ce me hikiman haji saboda kana akwai abubuwan da ba za mu gano hikima ba in aka biya ka akwai sunnonin manzo Allah da yawa da da rusa su yanzu dubi kiran sallah da manzo Allah ya karantar da Bilal da Abu Mahzura Abu Mahzura ya koya masa cewa in ka zo wajen hauƙala din nan hayya ala salah hayya ala fala ka rika juyawa nan ka juya nan ka juya nan ai hikiman an gano in ka juya nan sautin wanda suke nan za su fi ji in kuma ka juya nan wanda suke menene kudu ko arewa da su fi ji to ka ce ga mic ga microphone ba Baba sai ka fita waje ba kana cikin masallaci sautin zai je duk inda aka yi facing in direction na loudspeaker din ka ce to yanzu a bari ka wanga zo sallah ka tsaya wuri guda sai mu ci abu mai yadda ba ko da ko mic a bakinka in ka zo hayya ala salat din ka juya in ka zo ce din ka juya saboda tayi akwai wani hikiman da mu ba za mu gano a ciki ba kai akwai hikima ma da kila zamu iya ganowa misali yanzu kurma ya ga kana haka kana haka me zai dauka sallah amma ka tsaya dumushi ba jin sautin yake yi ba bai san me kake faɗa ba amma da ya ga kana kai nan kai nan ya saba ya san kiran sallah ne kaga wannan ma hikima ne saboda kan nan maganan al hikimatu da duru ma al illa wajira da ma wannan abu muna malamai da yawa musu yadda da wannan ba ma yawwa ku sai yadda da wannan ba Allah ya ganar da mu akwai mai tambaya cikin abin da mun faɗa ko mu je tafsirin mu to mu je karatu alaikum assalam ka san ayan da muka kwana aya ta nawa ɗari da arba'in da ɗaya hmm. eh me kake cewa malam eh wannan mun yi bayani na ɗalibai eh, wato idan abu akwai wani babban amfani da ake samu ko wani abin nan in akwai darura a ciki to wannan darura ta mai da haramun ya zama halal yawwa in dai wannan zane ya zama dole dalibi yayi ba yadda zai wannan shikenan ya sha banban kawai kazo dan wasa kawai kai drawing din mutum shi irin wannan ake ne ba wanda yake akwai eh, ya zama kamar yanzu misali kuɗi kuɗi an buga kuɗi da hoton mutane a cikin ma da hoton kafirai akai zaka dauko ka shiga masallaci kai sallah to yanzu ba yadda dami ba za mu rayu ba kuɗi tare da mu ba ba kuma za mu ce in ka zo masallaci ka ajiye kuɗi a waje saboda akwai hoto a hoto a jiki in ka gama sallah ka je ka ɗauki kanka kai ka je ka nema ka rasa ai wani ya san hakan ma shi fa wasiri kawai da zo ne in ka ajiye ɗauka yi gaba <laughs> kaga amma da musulmai wawaye kenan to kaga baya da dani kuɗin nan lokacin da za a yi su ba a shawarce mu ba mu da an shawarce mu ko musulmi ne ba za mu bari a sa sunansa ba hotonsa ba balle kuma wanda ma ba musulmi ba to da akwai abubuwan da sun zama dole baya da rami musamman tsarin ilimi din nan wanda suka tsara shi ba musulmi ba ne sun shigo da wasu abubuwa wanda suke dole sai ana taka tsantsan mutum da ya kiya iya gurgurdan iyawansa kawai shi da wattaqullaha mastata'tum wannan shine kawai yawa alaikum assalam dari da nawa kace da 141 eh malamin ce eh eh eh zamanin Usman ne zamanin Usman da wata hikima ne eh, eh. a'a ba zai shiga ba domin me waccan lokacin dama abu ne shi fararre ai ba asalin manzon Allah ne ya sunnanta ba ba abubakar ne ya sunnanta ba abu ne da aka fare shi daga baya to in an faru wani abu bisa dalili to in dalilin ya kau sai hukunci ya koma inda yake ka gane da matsayin take idan da ga wani asalin abu sai aka bashi saboda wata darura da ta zo aka yi wani abu to idan wannan abun ya kawo sai a koma can barin baka misali kafin mu zo kan wannan a zamanin mazala abinda aka sani hukunci tsayayye in mutum ya saki matarsa saki uku a lokaci guda hukuncin saki ɗaya ne ka duba sahih musulun hadisi na rukana saki ɗaya ne to amma daga baya bayan manzo ya rasu bayan Abubakar ya zo ya rasu zamanin Umar sai mutane suka fara izgili da saki mutum ya ce ya saki matansa gwargwadon yawan zuban ruwa gwargwadon yawan yashin duniya gwargwadon yawan taurari duk dai haka sai izgili ya shiga sai Umar ya ce to shikenan tunda mutane sun fara izgili da littafin Allah sun fara izgili da shari'a to yanzu duk wanda ya saki matarsa gwargwadon yawan zuban ruwa gwargwadon yin yawan maye ambata ne a dubu ne miliyan ma to za mu zaɓi uku mu tabbatar masa cewa kenan ta haramta a gare shi har sai ta auri wani to lokacin da aka ake wannan hukunci aka ci gaba aka ci gaba mutane suka koma tetayen suka daina wannan isgili din sai Umar ya janye ya koma a zamanin manzon Allah in kai saki uku a matsayin ɗaya ne saboda me kenan wannan illan da ta sa wannan hukunci din ta kau to sai mu dauka a zamanin Usmanu ma da a zamanin manzon Allah kiran sallah nawa ake yi ran juma'a ɗaya ne me yasa aka mai da shi biyu a wannan lokacin saboda yawan mutane yan kasuwa suna shagala har liman da zo yana hudu ba yana abun nan su suna nan suna ta auna aunan su suna ta saye da sayen su kuma ba lasifika da zai kai musu kuma ba agogo da zai kai musu sai sai a je jikin kasuwan akwai wani dogon gini cewa wani lokacin wankan juma'a yayi sai ladan ya je hau dogon ginin sai ya kiran sallah dan su bar wannan aune aunan su su bar kasuwancin su su je gida su yi wankan juma'a su tarar da da sallah to sai daga baya mu kuma yanzu gashi mun zo akwai lasifika akwai agogo kiran sallah ma ba a kasuwan ake zuwa ake yi ba kowa ya san time sallah me ya kamata ni kenan eh mu koma na manzon Allah mu bar na zamanin Usmanu ka gane yadda abin da ke sance maka nan ba zai shigo ba ka gane wannan yawwa Dari da arba'in da nawa kace? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نعم الله يتشي تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah ya ce waccar al'umma da kuke magana a kanta ta riga ta wuce aikinta yana tare da ita in kyakkyawa Yan mummuna aikin ku kuma yana tare da ku in kyakkyawa yan mummuna me sababin saukan wannan aya sababin saukan ta kamar yadda wasu malamai suke ambatawa cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yake kiran larabawa musamman mutanen makka cewan su musulunta su karbi wannan sabon addini nasa da yazo shine addinin musulunci sai suka fara cewa to ya dan yi yawa ne su karɓi wannan sabon addini na musulunci sai suka fara ce masa to Muhammadu Tunda da yanzu ka ce mu karɓi sabon addinin ka to yanzu da iyayenmu da suka mutu shekaru aru aru masu yawa tun ma kafin a haife ka ka zo da sabon addinin ka nan me matsayin su kenan kana nufin duk wuta za su tafi wanda ba su yi addinin ka ba ba su ma san da shi ba kamar yanzu kai ne ka zo kana magana sunna sunna a a gemu sunna ne a daga wando sunna ne a salata kana ta karanta sai wannan gargajiya ce maka to to tun kafin aifi ba banka iyayenmu sun yi addini sun yi addini kuma ba su san da wannan abin da kake faɗan ba balle su koya mana hmm. to me ka ce da haka قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى شكرا الله يسان يد دي دسو Allah ya san yadda dai da su da iyayen naku yadda suka yi wancan nan shi ya sani gana ai wannan ma amsa ne yau ba su amsa kawai tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kana a iyayenku da kakanni kuke magana sun riga sun wuce ba ruwanmu aikin su yana tare da su Allah ya ga dama ya karba ya ga dama ya ki karba mu kuma namu za a tambaye mu mu namu za a tambaye mu haka manzo Allah kace ya ba su wannan amsa ya ba su wannan amsa maganar cewa iyayensu kaza kaza kaza bai taso ba yawa su sun riga sun wuce aikin suna tare da su in mu muna ku na ku za a tambaye ku ai mu ma namu azubina حتى نبعث كنا معذبين حتى نبعث رسولا idan su waɗannan sunnonin ba su kai ma babanka ba ba su kai ma kakanka ba to he mu ce yana da uzuri to kai fa ai ya zo maka to tunda ya zo maka ka ki wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba sa rasula ba ma yi mutane azaba sai an ka musu mazo ta ga masu karantarwa sun zo an karanta maka littafai ga sunan ga hadisi na duk an karanta maka baka da wani hanzari da zaka ce a'a bara bara ka yi ba ka ce dan iyayenka ba su yi ba ko kakaninka ba su yi ba kai ba wannan duk ba hujja bane ba hanzari bane yawa Allah sawaba tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ci gaba سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها نعم قل لله المشرق والمغرب <clears throat> يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السبهاء من الناس ما ولاكم ma wallahu an قبلتهم التي kanu alaiha قل لله المشرق والمغرب wal maghribu eh yahdi man yasha ila siratin eh, sababin saukan wannan aya dan kamar da wasu malamai suka ambata cewan lokacin Allah ya ba da labari cewan ga abinda Yahudawa da su faɗa idan an canja manzo Allah alƙibla maimakon ya daina kallon sakhara da suke baitul maqdis wato sham ya koma yana kallon kaba to ga abinda wawayen yahudawa ko wawayen mushrikan makka ko wawayen munafukai da su bada kuma hakan ya faru lokacin da aka ce manzo Allah ka daina kallon sakhara wannan dutse da yake baitul maqdisi ya koma na kalli kaba waɗannan wayan kai suka fara cewa wai waɗannan musulmi ne suke nufi ne kan ne da can yau suna sallah ta nan gobe suna sallah ta nan kenan ya nuna addinin nasu ma is not standable yana yana motsi ba wuri guda ke kenan ba addinin gaskiya bane da suna kallon sham arewa yanzu kuma sun koma suna kallon kudu inda kaba take ya kenan kamar da a ce mu ne muna kallon yamma sai muka dawo muna kallon gabar yanzu sai wasu wawaye daga cikin mu ce ah, to me yasa haka nan ko to ai addinin kun ba dai bane ya kai da kuna nan gobe kuna nan oh sai Allah ce ai ta wallahi al-mashriq wal magaribu in ma an kalli yamman ko an kalli gabar ɗin ko an kalli kudin inda da umarnin Allah na duk nasa ne duk ba jihar sa ne Na yana ku a ciki kaga wanda yake magana akan abin da bai da hannu me shi wawa ne zai za Allah kira su wawaye sufaha a jam'u safi sabihi ne wawa wawaye kuma sufaha Allah ce sai yaqulu sufaha minan nasu wawaye daga cikin mutane cikin yahudawa ne a cikin mushrikai ne a cikin munafukai ne ga abin da za su faɗa ma wallahu an qiblatihim allati kanu ala me yasa musulmi suka canja alqiblar su suna kallon baitul maqdis suka dawo suke kallon kaaba sai Allah ya ce a kul ka ce lillahi al wal maghribu ai da gabar da yamma da kudu na arewa duna Allah ne in ya ga dama zai ce a kalli ko ina an gane wannan to wannan magana da kibla din nan abu ne wanda shike babba gaskiya an ta samun matsala tsakanin mushrikan makka da munafukai da yahudawa suna ga wato sun yi ta maganganu bila Ka san shi dama kullum mai son fada da kai yana neman abin da zai rike zama hujja ya ji daɗin fada da kai mushrikan makka suna fada da manzon Allah yahudawa suna fada da manzon Allah munafukai suna fada da manzon Allah kullun idan su yana kan manzon Allah kunnan su yana sauraron manzo Allah me zai faɗa su samu abun kamawa su rikitar da wawaye da jahilai lokacin da manzo Allah ya koma Madina yake kallon Baitul Maqdis sai Yahuda suka fara cewa to ya ce addini mu ba gaskiya bane to me yasa kake kallon alƙiblar mu yasa kake kallon alƙiblar mu ka ji abin da suke ga manzo Allah tunda ka ce Yahudanci ba addini ba to ai inda muke kallo nan kake kallo ka nemo naka mana to kallon kallon alƙiblar mu da kake ya nuna kenan addinin mu shine gaskiya kai ma kai tawaye ne ko baka ji bane su ma munafikai haka suka faɗa cewan idan addinin musulunci gaskiya ne me yasa bai zo da alƙiblarsa ba ta wasu yake kallo kawai gane bane mushrikan maka kuma suna cewa to kai don me ka bar alƙiblan babanka annabi ibrahim tunda ka ce ai shi kake bi addinin sa kake millata ko ibrahim ba ka ce addinin ibrahim me yasa ka bar alƙibla sa alƙibla annabi ibrahim ka bane me yasa kake kallon can kaga su ma sun samu abun faɗa ta yanzu wannan duk wani amsa manzo Allah da zai bada amsa wa munafukai ne wa mushrikai ne wa yahudawa ne duk sai Allah dauki nauyin mayar musu da raddi duk Allah ne ba su amsa duk ba manzo Allah ne ya bayar ba yawa shine ma malamai suke sabani shin lokacin da aka faranta sallah a Makka manzo Allah ya je sama ya karbo ta a daren Isra'i da Mi'raji shin lokacin an faranta ta ne ana kallon Baitul Maqdisi ko ko an faranta ta da kallon kaba ko sai da ya je Madina sai malamai su ka su kashi biyu Abdullahi bin Abbasin. Allah ya kara masa yarda yace an faranta sallah ne farko a Makka dama aka umarci manzo Allah ya kalli Baitul Maqdis Sham kenan sauran sahabbai da wasu suka ce a'a an faranta sallah ne a makka cewa manzo Allah ya kalli kaba. amma da ya je madina don a jawo hankalin yahudawa ko da su musulunta aka ce kalli alƙiblarsu da ya je kuma suka ki musulunta shi aka ce to shi kenan shi ɗin ma dama ya fi son ya koma ya kalli asalin tasa ta ƙaba wajen da annabi ibrahim ya kalla to shi kenan kawai aka ce mai kenan ya koma to kenan asali an far kuma aka ce wannan shine mafi inganci a cikin ra'ayi cewa an faranta sallah ne farko a makka manzo Allah na kallon ƙaba, yana sallah amma lokacin da ya hijira ya je madina ya samu yahudawa suna kallon baitul Maqdis sai shi ma ka umurce shi amma ba qur'anance ba a sunna ya kalli can sai ya ma kenan malaman usulu suke cewa wannan matsala ta faru da canja alqibla daga baitul maqdis zuwa kaaba ya juzu nasku sunna bil qur'an an gane yajuzu suku sunna bil qur'an kenan qur'ani yana iya shafa mai kenan sunna tunda da umurnin da aka wala da ke kallon baitul a qur'ani ne sunna ne to qur'ani kuma sai zo ci a kalli kaba kenan qur'ani ya shafa mai ya shafe sunna to shin sunna ita ma tana shafe qur'ani eh wasu ce tana shafewa eh suka ce tana shafewa waye dai kawo mana misali waye da ka misali daya inda sunna ta shafe qur'ani waye da ka misali daya to misalin da malamai suke suke bayarwa shine ayan da da Allah Allah yake cewa kutiba alaikum ahadakumul maut in الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن جرك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف نعم حقا على المتقين الله يقول كتب عليكم أن وجب muku إذا حضر أحدكم الموت idan mutuwa ta zo kusa da mutum ya ga alamunta in taraka khairan in ya bar dukiya ko kuɗi ko wani abu alwasiya yayi wasiya lil walidaini ga iyayensa wal aqrabin da makusantansa أوه. أنا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف haqqan 'alal muttaqin to kaga da to kaga da ‘yan adawa da su soka kenan kai da su soka su ce ba alarama ba ne shufu alarama ne na'am lokacin da wannan aya ta sauka sai manzo Allah ya ce la wasiyata liwaris zala ce yanzu bayan wannan aya ta sauka daga bayan manzo Allah ce ba wasiya ga mai cin gado iyaye suna cin gado ko ba sa ci suna ci ba wasiya manzo Allah ce ba magana wasiya Allah ya raba abunsa an gane wannan to da wannan ne wasu malamai suke cewa ah, to kenan sunna tana shafe aya wanda kuma su yadda wasu ce a'a su a wurin su ba wannan hadisi ne ya share ba aya ce ta share yusikumullahu fi auladikum lizzakari misl hazul unsayni an gane wannan to amma abin da ake magana ka san shi na suku ba a tabbatar da shi sai an san tarihi don wannan hadisi din ya riga ayan yusikumullahu fi auladikum da zakar misal azal usayn an gane wannan dole ba ta ba hali ka je zuwa ga nasu he ka san tarihi tarihin saukan ayan in hadisin ne ka san tarihin lokacin da manzon Allah ya faɗe shi in ba ka ba ka ce wannan ya shafe wannan ba an gane wannan tayyib a a takaice ra'ayi na biyu shine fi zama daidai cewan lokacin da aka faranta sallah manzo Allah na kallon Kaaba ne sai da ya je Madina tukunne yake kallon Baitul Maqdis wata nawa yana kallon Baitul Maqdis wata goma sha shida ko sha bakwai kamar da ruwaya ta zo sha shida ko sha bakwai an gane wannan ruwaya ta 6 ta wata shida wannan wata 16 shida ko sha bakwai shine ma lokacin da aya da ta sauka na wahayi cewa ya kalli ɗakin kaba to an samu a asar guda biyu wadda kuma sun sha bamban akan ruwaya ɗin ɗaya yana nunawa wannan matsala ta faru ne a masjidu uba, ɗaya kuma tana nunawa ya faru ne a ne wata anguwa da take Madina yanzu an gane cewa lokacin da wannan aya ta sauka da daddare wani sahabi yana nan aka sauka manzo Allah ya bayanin ta cewa Allah ya masa umarni ya koma yana kallon Kaaba maimakon Baitul Maqdis sai ya zo da asubahi sai ya samu mutanen Quba a ruwaya ta farko da ita ce Imam Malik ya ruwaito cewa suna kallon Baitul Maqdis har sun yi raka'a guda ko kuma suna cikin ruku'u ya same su sai ya ce musu jiya an saukar wa manzon Allah Qur'ani an umurce shi ya juya ya kalli kaba suna fa sallar ya gaya musu daga nan kawai sai suka juya suna rukuyi suka fara kallon ina kaba an gane wannan a ruwaya ta bi kuma da Imam Buhari ya to da musu suka ruwaito ita ta ce a kibla ta ne a kuma sallar la'asar ne suna cikin sallah sun yi raka'a biyu saura raka'a biyu sai ga wani sahabi ya ya ce musu yace ina tabbatarwa ina shaida muku an yi wa manzo Allah wahayi an umurce shi ya koma yana kallon eh, kaba suna a yadda suke da suka juya haka suna cikin sallah din suka kalli can sun yi raka'a biyu baitul maqdisi sun yi raka'a biyu a kaba shi da ake ce masa masjid qiblataini masallaci mai alƙibla biyu wai masallacin da aka yi sallah ɗaya a alƙibla biyu la'asar kenan an yi raka'a biyu ta nan raka'a biyu ta nan wanda yake nuna cewa ah, idan labari bai ishe mutum ba akan wani abu da yake na addini to wannan abun yana nan zai ci gaba da yi kuma an kallafa masa yin wannan abun kuma akwai lada a kansa sai lokacin da labari ya zo masa ya samu kenan nasku kenan idan nasku labarin abrogation bai zo mutum ba babu laifi kaga ina sallar da suka yi raka'a biyu na baitul maqdis ai lokacin ma aya ta sauka me yasa ba ce su sake ba labari bai je musu ba ko gane bane labari bai je musu ba to in labari bai je maka ba in kai wani abu aka sun haka ba za a kama ka da laifi ba an gane yadda abin yake abu na gaba abin da ke da alaka da alƙibla din nan akwai waɗanda da yawa sun mutu suna kallon baitul maqdisi cikin sahabbai to lokacin da aya ta sauka cewa kalli kaba sai sahabbai suka rasa ya dasi hankalin sai yana tashi cewa to ya waɗanda kuma suka yi sallah suna kallon baitul maqdis ya kenan gashi yanzu an canja sai Allah ya saukar da aya ma kana Allahu liyudhi'a imanakum kaga nan al-iman mi kenan as-sala Allah ba zai tura ta sallan su da suka yi suna kallon baitul maqdis ba dai ba su lada an gane wannan tayyib sake karantawa mu ji mu ci gaba wannan shi dan a gane bayani dan yi سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم مستقيم نعم سيقول السبهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها كل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم الله ya ce da sannu wawaye daga cikin Yahudawa ko munafukai ko mushrikai za su dora cewa me me yasa kuka canji alqiblan ku daga kallon Sham ko kuma kuke kallon Kaaba allati kanu alayhi wa da sabai su kasance suna kanta sai aka ce manzo Allah ka ba su amsa kenan kaga Allah ya dauki nauyin mai kenan mai musu da raddi ka ce musu kul ka ce lillahi al-mashriq wal maghrib ai da mabudan rana da ma na ta duna waye na Allah ne kuma ya hadi man ya sha yana shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya mai kekkiya haka wannan shiryan Allah ne da yace su bar baitul maqdis su koma kaba in ko mutum mu'mini sai ya bi an gane wannan ci gaba وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين إلا على الذين هدى الله نعم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم Allah ya ce, Waka zalika ja'alnakum ummatan wasta litakunu shuhada ala nasi wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida. Kaga wannan aya ta yi daidai da wata ke cikin suratun nisa. Zaka iya tunawa inda Allah ke cewa فكيف إذا جئنا بكل فكيف جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك نعم وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ياي Allah ce wa kaifa جئنا من min أمة ummatin وجئنا بك على bika شهيدا waye karanta wannan aya ne manzo Allah ya fashe da kuka eh Abdullahi Mas'ud Abdullahi Mas'ud sai da manzo Allah ya kuka akan wannan aya din har ma yana cewa kafaka ya ishe ka ya ishe ka hasbuka hasbuka hasbuka ya ishe ka Allah ya ce ya al'amarin dai kasance na mutane wa kaifa ta yaya fa kaifa ta yaya al'amarin mutane zai kasance halin mutane zai kasance idza ji'ina min kulli ummatin bi shahid tashin kiyama ta tsaya muka tsaye da mai shaida akan kowace al'umma muka tsaye da manzonta muka ce tsaya ka bada shaida sun bi ka ko ba su bi ka ba shin sun canji abin da ka zo da shi ko sun zo da bidiyo'i to fa wanda ya zo da bid'a ya halaka waji ina bika ala haula'i shahida aka zo da manzo Allah ya tsaye da shaida akan mu ka zo da mauludi manzo Allah ce a ni ban zo da wannan ba ka zo da sadaka ku ce ni ban zo da wannan ba ka zo da fidda ce ban zo da wannan ba ka zo da carbi ce ban zo da wannan ba wai wani sai ce wai shi a wurin soyayya bi halal ne halal ai kalmar ma halal da yace ya nuna bai san me yake yi ba ai abinda mutane suke zaton sunna ne suke dangana shi da manzo Allah abin ya shafi sallah ba a ce masa halal me ake cewa ko dai sunna ko dai bid'a ko kace sunna ne ko ka ce kishiyarsa ne amma ba magana halal Maganar halal yana tasowa ne wajen ko ci ko sha ko saye ko sayarwa ko mu'amala da dai sauransu shine ake ce halal haram jaiz abin nan amma in dai abin da mutane ma suna zaton cewa addini suna daga rani ga manzon Allah to in ka zo ba da fatawa ko ka ce sunna ne ko bid'a yanzu carbi mutane suna me suke daukan carbi ibada ne ibada ne to tunda ibada ne yanzu matsayin da ake nema kai malam tunda ka yadda kai malami ne ko to sai ka ce mana sunna ne ko ka ce mana bid'a ne in ka ce sunna ne mace ce to kawo hadisin ko ɗaya ko ma mai rauni da manzo Allah ya ja carbi ko ya ce aja ko ya taba riƙewa wurin muna bin ka bashi ka kawo gurin ko mai rauni ma muna son ka kawo mana ko mai rauni da manzo Allah ya amfani da carbi a rayuwarsa kawo wurin kaga ai ba a cewa abu sunna sai manzo Allah yayi ko ko ya shiryar ko an yi a gabansa da yi magana ba matarsa ma ta yi amfani da me duwatsu ya batta amma don ka ce wai halal ne ko da yake matsalar shi kasan da yi karatu ba ne kuma ga girman kai ya mai da kansa malami da yi karatu ba shi karatu ba na zafin kai ba ne ba na girman kai ba ne dole sai ka yi karatu gaban malamai gaskiyar magana kuma karatun ba na karamin lokaci ba in ba ka ba za ka rika haɗa kai da gindi Aini da daga ya ce wai shi a wurin sa halal ne wai shi ma har ya zama shi ma wani mufti ne wanda cikin bakaƙen ma da ke karanta wasu ma ba ma daidai bane ya ma karya kaidar na'u ba daidai bane amma shi ma yanzu independent ne baya sauraron kowa ya zama mufti wai shi a wurin sa halal ne halal halal baka ce ta su masu yi ba suna maganar halarci ba bane don ka ɗauki halal ma mene me fassara me definition na halal halal shi ne abin da ka yi shi baka da lada baka da alhaki alhalal ma la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu shine halal shi mai jin sharbi ya ce maka halal ne yana yi ne akan can mm, ba dan ya samu lada ba balle a wannan zamani ma carbin nan da ya zanto

sharbin da ya zama riya wallahi tallahi akwai mutumin da na san dan fowon nayin ne amma in zai je koram wallahi carbi yake dauka ya sa babban riga yana zara idanu office office da ke su kuma yan office din jahilai ne daga sun ga mutum da carbi alaramma Allah ga hujja alaramma shi kuma Ata maganin jahilai kenan a ci su da bukusum eh maganin su kenan cizo da buguzum amma ni yanzu ka zo ka bada carbi ka burge ni a ina ganin ka trash ina ganin ka ina maka kallon jahili wanda bai san addini ba tunda na san manzo Allah bai rike ba bai ce a rike ba kai yanzu duk limamu da suke dakin Kaaba haramin Makka da Madina duk wani babban malami ba ba mai carbi ka je maka gani ba wani malami ɗaya da yake rike carbi sun san aikin banza ne ba addini bane kuma asalin carbi daga addinin Buda yake tun kafin zuwa musulunci saboda shekara dubu addinin Buda ne har yanzu irin canin tumful din nan ma suna amfani da charbi daga wurin su ne kirista suka suka dauka yahuda suka dauka yan bid'a musulmi ko suka suka dauka suke take shi ne kace cewa halal me halal din a ciki me halal din koyi da waye kana suka ce ka koyi da manzo Allah ne koyi da yan addinin buda koyi da addinin yan hinduism koyi da kirista koyi da buda shine halal din manzo Allah da ya zo magana wa mata an da su tazbi me yake cewa me yace waqidna bil anamin fa inna hunna mustanqatin yawmal qiyama mun zala ce mata da ku yi tasbih ku yi da hannu waɗannan yace dan tashin kiyama za za su yi magana cewa sun yi tasbihi subhanallahi subhanallahi duk wani mutumin kirki da wannan yake gashi ga su wannan yanka yankan nan duk yanzu limamin haramin makka kaba da su suke manzo Allah ma shi yayi amma mun mutum da kicin kaya kaya yana nuna shi mai addini yana riya sai ga mutum ya aske gemu ga carbi kaya guda ce oh ta jagob kenan jagob wannan shine jagob ga sunan yaki ta ya aske mu nan tal ya dauki dan wani rawani ya laka ya dauki katan tarbiya saka yana zara idanu yana bi ma'aikata ma'aikata jagob yana jan babbar riga har kasa ki liman dan liman kenan malam dan malam ki ki ki ki an aske gemu an ka dan wani guntun abu an saka an dauki tarbiya ana zara idanu ga tarbiya har kasa jagob jagob jagob jagob jagob Allah ya sauwaka saboda kana mazala bai ja carbi ba bai ci a ja ba in kuma akwai wurin kawo ko mai rauni kawo gurin ai yasa nace maka tun da yace wai halal ne nace a ah, wannan ba bai fatawa bane bai san a ina ne ma ake kiran halal ko haram ba abinda mutane suke itikadin addini ne a kuma sallah to eh, ko dai kace sunna ne ko kuma menene bid'a in manzo Allah bai yi ba in an dangana zuwa ga manzo Allah bai yi ba ya zama bid'a in an dangana zuwa ga manzo Allah yi kuma bai ya zama sunna amma magana ba magana halal ba halal shine abinda in ka yi shi ba lada in baka yi ba laifi kaman to yanzu in ka ci tuwo miyan kuka ba lada in baka ci tuwo miyan kuka ba ka da laifi ko gane bane kek zobo in ka sha ba lada in baka sha ba ba laifi irin wannan ake ce halal ka fahimta ko baka fahimta ba kai ka je makaranta ka yi makaranta yawa Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka Allah Allah ya sauwaka na'am eh, eh, eh, eh That's right. Maganan kenan ai to ai na ce maka bayanta ba. Ai ayyaza zamanin usul ke cewa amru bi shay'i nahyun an diddihi. kun gano na kaida ta da qawaid daga idiya al'amru bi shay'i zamu muke so da dalibai su rika zama suna amfani da waɗannan kaidodin saboda dai sa ku daki yan bid'a da shi da duk wani mai ƙaryar suna mai son zuciya malaman wasu suke cewa al'amru bi shay'i nahyin an diddihi idan aka umarni da wani abu ko a gaya maka ko ba a gaya maka ba an hana kishiyan wannan abu da manzo Allah ya ce wa mata ku yi tasbihi da hannunku kenan ya hana yi da wani abu wadda ba wannan ba ba kishiyansa ba ne ya hana ko gane ba ne da manzo Allah ce ku tsaye da gemu ko a gaya maka ko ba a gaya maka ba kenan ya hana me haskewa amma yanzu da biyan bidiya wani lokacin sai su ce ai to abu kaza ina ne aka hana Ba ka inda aka hana ba an ba an yi umarni da aka sinsa shi ya zama mai kenan balle ga hadisi karara manzo Allah ce man amila amalan Laisa alaihi amruna fa huwa raddun wanda aikata wani abu ba mu ce masa yayi ba ba wato bamu ce shi ba me kenan an mayar masa man ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun manzala ce duk wanda ya fara da wani abu sabo cikin addinin mun nan ba karba ba to amma kana jira sai ko ko duk wani abu na bid'a sai an ce maka maulidi la juzu sadaka uku la ta juzu menene la ta juzu la ta juzu la ta juzu haka ke so a gaya maka na kake so a gama bayan ga ka'ida an baka ga ka'ida an baka in an yi umarni da abu to an hana kishiyar sani tun da maza Allah matarsa to ai karara ma ya ma ya hani din ma ko bai hani ba tana da duwatsun bai hana ta ba ala ce ala yake fi kaza wannan bai shaki ba in kai har ka san sunna ga abin da Allah ya umarni da shi kuma aka san daga lokacin ya halatta kai wa kenan kai ma ne kai ma musharri ne wato kai ma ka zama kishiyar manzon Allah yi maza Allah yana ce a gabar kai kana cewa ayyama ma ya halatta maza Allah yana ce yi kudu kai kana cewa yarewa ma ya halatta ka zama kishiyar manzon Allah kai ma ka zama musharri amma inda manzon Allah kake bi to abin da ya umarni shi zaka bi ba kishiyarsa ba amma duk waɗannan masu irin kansu Allah suna ba su gane wannan ba ba su gane ba yawa mutum ne je karatu yaƙi ya mai da kansa malami eh mun ji kana kana ka iya magana da surutu da zakin baki amma ka zo bakin malintaka kai ba malami bane wallahi ba malami bane kuma zakin baki ba ilimi bane ko ilimi ne Allah ya sawaka na'am na'am assalamu alaikum bidi yi mana ah, gashi nan ce da ne ma suke kawowa kana zo nan sai ka ji kat kat kat kat in ka waya ka ga wai yana tasbihi ne da wani karfe karfe din wai yana counting ne akwai digital ma <laughs> ah, oh, kaga tsayar bidiya ko kaga tsayar bidiya ko ko gani bane me katkat analog to wallahi dubi idan kana jin wani abu a wajen carbi ai kana tasbihi da jin wani abu wallahi hankalinka baya kaiwa kan abin da kake kawai kai sakewa kake kama ka sake ko gane bane amma inda zaka zo kana haka wallahi sai kaji abun abin ciwon kana faɗan subhanallahi alhamdulillah alhamdulillah ne ko gane bane amma wancan kawai jira kake kaje waje wannan dan kullutun oh ba hikima manzo bai da hikima ne eh a dakin mm. kaba eh da je jikin fila za ka wani buhu manya ya ja ya ja ya ja sar manya ya zo kan eh ya haka take tak inna lillahi kallon mahaukaci yawa eh gaskiya ne mahaukaci to to yanzu in babu sharbi zai kai ga wani haukan ai kuma dan sadda lizzari'a ko sadda zari'a wala kamata yanzu carbi kace kace ba daidai bane carbi kace ba ba sunna bane bid'a ne dan mutane su gane su koma kan na manzon Allah fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyayyen shari'a shari'ar manzon Allah ba ya da mai karantar da sunna ya ɗora mutane akan ra'ayinsa ko akan ra'ayin wani ko da sahabi ne kuwa dole ne ka dole mutane akan menene na manzon Allah shine ya nuna kana kishin manzon Allah kana kishin sunna amma daga inda zaka dole mutane akan ra'ayinka manzon Allah bai ce halal ba kai ka ce halal to ka zama kishin manzon Allah kai ma kana shar'antawa kai ma kana shar'antawa kai ma kana shar'anta ka zama musharri yawa alhali Allah da manzon sa ne kowa ne musharri suke shar'antawa ni da kai ba mu zama musharranta ba wala wala wala wala taqulu lima tasibu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram litabtara allahi kaza ai taja kullu ai tajanta kaziba hadha halal wa hadha haram awwa litaftaru ala allahi alkaziba na'am yaftaruna الكذب لا يفلحون يا يا يا يا يا <laughs> wannan aya ya kamata kullum a rika jawo ta saboda yanzu an samu musharri'un masu shar'antawa kawai mutum kawai abu kawai ce halal halal kawai shikenan halal kawai in ka tambaye shi me dalili ko ce ra'ayin wani mutane ko kuma ra'ayina ne ni kaina fahimtarsa fahimta fahimtar ka ta saba umarnin manzon Allah fahimtar ko sai bayin fahimta kake da shi Allah ce wala taqulu lima tasibu alsinatukum alkaziba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkaziba innal ladhina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun Allah ce ku daina kashin kanku kuna ci abu kaza halal ne abu kaza haramun Allah bai halatta wala bai don ku kiri ƙarya ku dangana ma Allah wanda suke kiran ƙarya suke dangana ma Allah ba sa samun rabo ba sa samun aljanna ba za ka ji tsoron wannan eh, gargadin da Allah ya ba haza wa'id la yuflihun Allah ta ba samu aljanna ba haka kawai ka ce kai halal ne a ra'ayinka kana da ra'ayi kai yanzu kana da ra'ayi Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka Allah ya sauwaka to ka san matsala ne yanzu an kawo kowa malami ne kowa ma malami ne eh matsalan kenan kowa ma malami ne Allah sauka ci gaba shine musiba dama malam manzo Allah ce za a dauke ilimi yace dauke ilimin da za a yi ba wai mutane suna da ilimi su neme su rasa ba yace malamai ne masu sani za a dauke duk wanda aka dauke ba za a samu canjin sa ba sai jahilai su saura su ba da fatawa da jahilci su bata su batar ba shine ba din yanzu Allah sauka Allah sauka ci gaba na'am assalamu alaikum kamar naji wani ce yana sallama ci gaba to ci gaba a wata sanarwa ce daga makarantar darus islam islamiyya ta hadda eh. ita ma wannan wata da rabasa ce aka ce duk wanda yake son ya sa yansa zai iya wato bonus kenan ko eh. Eh. zai samu abin nan sai fom kyauta to a ina take to a nan wajen malam suleiman kaset Islamiyya mai mene? Mai kaset. Mai kaset? Ah, eh. ah, to ana yi makarantar mu kenan ta Islamiyya na. Okay. Akwai Islamiyya akwai hadda wanda yake zo zai zo ya karbi fam kyauta kawai sa dan sa shikenan. Na'am ci gaba. Ah. Akwai wani bonus din ma ni ma da dan faɗa sai bayan mun yi karatu. Ah. Eh. Ci gaba. Eh? Yawa wai kaji har rijista ma kyauta ne. Har rijista kyauta ne. Eh. yawwa ba wai fom din ba kawai cikin azumi ne kurum yawwa azumi ya wuce ne kasa yi fom kayi rijista yawwa ci gaba eh, wannan kuma ce ah, da kafin ya zo nan ya ji ana da kafin ya zo nan eh, ya ji ana cewa idan ana sallah ana harbi da kafa ana harbi da kafa tutsun jaki kenan ko <laughs> eh mu ma haka muka ji ana faɗa gare to shine zai ce bari daidai bari daidai zo ya gani kaga ya adalci eh da ya zo da ya zo eh, ya tsaye sahu yana jira ya an yi jaki amma za ta gefen da kafar damarsa za ta iya kare yawa ya za ta gefen damarsa da kawai za ta iya tare an eh, harbe shi ma ya ba a gaba sallan bai ga ya harbi ba bai gaba ya harbi ba ba zai wani haka kan <laughs> wallahi wannan rumo din an sha yaɗa shi a cikin gari cewan idan muna sallah me yake kara ne can eh fankan nan ne ta ai mun ce su cire ta saboda an yi abin da menene disconnected ɗinta ya kamata ce an cire don wayan ya hadu da isbak dole alaman suleiman in aka ta ka zo ka cire wannan abu a wannan rumu an sha hada shi cewa wai muna sallah muna harba kafa muna tutsu kaman jaki to amma alhamdulillah wallahi wani ƙaryan yakan zama alheri akwai wadansu da yawa tarkon mu ta nan ya kama su dan in ba dan wannan ƙaryan ba ina ruwan biri da wani ba zai zo dutsen tan shi ba ta amma saboda wannan ƙaryan yace shi dai sai ya zo ya ga wace irin sallah ne wannan kamar yadda Allah kan ba'are yace akwai wata sallah sunanta tsam tsaf yace ba ce ne yace wagga sallah na taɓa ganin ta sau dai Kano wani ya zaka yace Allahu akbar ya kame da ya kame ba ruku'i ba sujjada da an ka jima ya ce assalamu alaikum ya tahiya tai ya ce ga na ta ke ce mata tsaf <laughs> ya ce ga karo da tawa gari irin <laughs> yayi waye kabir so wasu da yawa sun zo su gashin wace irin sallah ne in ka ka harbi dan uwan gashi ma harbi dan uwan tsara tutsun jage idan suka zo suka ga babu sai ce a to ai ƙarya ne cewan ƙarya ne babu din nan to kuma sai su rika dan zuwa suna zuwa to shi ke mu sai kama su kuma eh, tarkon sai kama su duk gaya kuka kama mu ne na ai duka <laughs> subhanaka la wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika ke cewa ba mu ma bonus mu bayan mun yi na asibiti mun yi na makarantar mu na naziri da primary da secondary school to bonus na karshe wanda yake da dan kuɗi yana son zai yi gida akwai fili a nan kafin ka je kwanan makabarta ta hannun hagu ta kudu kenan a bakin hanya yake ka je da mu sai maka sauki kai bonus in ka mutu ba ruwanka da makara makara huta kawai sai a kai ka da ƴaƴanka a kusa da hanya ne a bakin hanya yake an gane amma ta kudu da hanya fa fili ne tawwar ba dutse ba komai a wurin gobe da gobe da share shi gobe a sai ya je mu da duk abin da muka da mu da mu yanke da yawa yawa shine wannan bonus amma cikin azumi kawai wannan shine